yana ɗaya daga cikin mafi girman abin mamaki da aka taɓa mun fatawa a kai a duniya shine wata baiwar Allah da ta kira ni ta ce da ni mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya guda biyar kuma bayan ya mutu yanzu an raba gado an bawa waɗannan yaran amma ta ce mun malam ina rantse maka da girman Allah babu ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nasa ashe ana iya samun haka ta ce ‘ya'yan nasa ne na ce a shari'ar musulunci ‘ya'yansa ne saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce Alwala bilin firash Allah ya baki amana ke kika ce amanar Allah ya dabba miki ke kika kirkewa ashe waɗannan ‘ya'yan naku ne kafin su zama na ubanninsu shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya ce ɗan naki ne shi kuma uban an haifa masa ne bai ce nasa ba ne shi sa Allah ya ce wal aula da auladakunna iyaye mata za su shayar da ƴaƴansu amma shi uba sai Allah ya ce wa alal mauludi lahu wanda aka haifa masa bai ce dan nasa bane saboda ta ya zama nasa ta ya zama ba nasa ba amma ke tabbas uwarsa ce don haka ɗana ki ne kuma in kin ga dama kina iya jingina shi ga duk wanda kika ga dama ko a shari'anci ko ba a shari'anci ba don haka dukkanmu duniyan nan naku ne ku kuka kawo mu